بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم nga baso ko ya felo ya wuro gani bai littafiyan risalayen ya ibnu abi zaid alqairawani littafin albarka ko na gwefe fikiyoyin almalike wani na karatu karatun zutacho nga baso soko na man babu taharatul mahi wasaubi wal buqati wama yujzihu min al-libasi fi salat babu da na ji bayani tiya liliye nuwana nuwa kici shi lili tufuwa lilici ne waga iji sallah bai yi nan walbuka a shagar da na lilici bai waga iji salla shi nan babu na lami fagan na ji wa ma yujzihu min al fi salat kaya kici magwayina ya ji salla da baku bana manga wal musalli yunaji rabbahu fa alayhi an yata'ahaba lidhalik بالوضوء أو بالطور إن وجب عليه الطور والمصلي زاندور نكو جيكي نغوى جي صلنا يناجي ربه توشي واشا غوى بزبي بغو فعليه واغوي أن يتهب لذلك بالوضوء نوغا شيري جيا زبابي توشي بكيا بجيجيا ألولينا الله أكبر بوغو جيجيا ألولا چون صدبو alkhairi sadabu ngala soko ga kafi shi yewu mi ci sallah wana yayi be kiyo lili ga idza kumtum ila salati ai idza aradtum salata ya gani ya jiga ya ji sallah ya gada da sallah da ga kime wa be yo fagsilu hujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alqabain naga ya umarni ya soci etiyan musulmi na bai gawa ji sallah nan an na lashido arbito ko kwa anuwafu in waje ba laihi tor abe kede nuwafu gaji wajibi ta tewa bana jana ba da bewani shi ka ba egagi ma ba en na jige la nuwafu ji wajibi ta ci zabo wa yakunu dhalika bima'in tahir kiji mai la'alla wajibi ta ti zabo ebisan bauleji shekwataji iji fahimta ko ina ji kpata ga mazi wadiyu ina ji ga tiyaza ya waga wala Allah wajen zumanan waga gwada zuwa ga waya kunu zalika bi ma'in tahir amma lili ya alula to yano fu lili ewa ga ija amfani bai yau ghairi mashubin bi najasa ngai nona boke ba gan be najasa ina ma wala bi in ka taghayyara launuhu mu gai nona to kala wa je ba na ma li shay'in khalatahu bi doci china boke ba bi na ma min shay'in najis a gai na boke ba be nona na yi najasa aw tahirin ko ya lilice otu yau ke madara na ke ya funa ga wale lilice yan naji yau amma abubuwa ni bo ke babe no lilici na ogwa latso ni na ni da wana na jesa na bo ke babi wina yau, a ya lilice wani nari hada ya da da ni da wana illa ma gayyara launuhu al'ard illa ma gayyara launuhu al'ardu allati huwa biha sai dai egbaje na gabe lonu wannan daga kala yankin bona kin bai nuwan na titiyana min sabi hatin kekin yi sana ngole ga emu ga aje gba ga aje yin san to na da uzira ga ga nuwan na yajin Allah bai yabo na waje yin san edo ji fi baci ngai la ye do mali ga edo mali daga mili hu gabawa esa bona umma wato ade kindo ci saudiya Allah ilo ziyara jibo nuwaci na mawagu ladami walagwala nga begin tarawai dole nuwayen san a caga da na wuce to yiri nuwan na jaga wajen lulawa ebe ebo na kimbo au amhatin ko kinya kawan kawan jiko wunda na ebe ko edo fino asod muntin nga man jigaye a mahatin edo e na ijiko ce motsana man da ci jejin fasara bai kiyan kanwai kin yi kanwai ga wato yakin gaba ya bawo kin da ya ba san kin bana nuna cikin ya bana ibe kiyan alama ko kwa egwala da lomi ya kiyan emayan kanwai a wuna ma ko yana shi bayan so yana je bakin bana nuna na ga titin yakin wucin shi hadde tasiri bakin wucin na a ga nuwan na launi wuje gbawa e mabu wuje gbawa wuje wuzira wa yi sama'i amma nuna nuwa le ne be daga sama wana wa ma'ul ul'oyun gan be nuwa yin sangiji nuwa lanzuji na je titin yakin bana wa ma'ul abari gan be nuwa yin gogaji be iro goganni aba gogashi wa mahul bahari gan be nuwa ya e duji oyo na wuce sangi baro yi edo ga kpata nuwa na jijiya wada na toyibun lilici wuyo toyibun nuwa wangi shi da wana tahirun no lilici shi da wana mutahirun lin jasa. wa ma je no na jiwu ga wali ke na jasa luwa nuwa na je li jasa. wama guyira launuhu bi shay'in tahir amma nuwandoro na muga jegba kala wa jegba bi shay'in tahirin gani be lilici ke funa e fula kucha jegba no anu je kucha jegba a a engi ci lilici ndo ci boke babi wa halla fi gachi da ni yenu wannabo fa zalika al-ma'u tahirun nuwannali ghayru mutahhirin amma wuli zawa fi wudu'in e ba lula ba nuna ya fuje kana wa lauja lula nuna madara je kana wa lauja lula au tuhurin wa ma funo biya au zawali najasa wa ma le na najasa ya e ba fo wa ga nuna ga lauka ba ko da na bai waji sallah shi na ba وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر a ci ga nuwana na jesa ga mutu jagba na yin bawuli ko yin bi na cin da wani wun jagba ko egya dana be launi ege nole egya na jesa wuyo ko tutu iza tufinuwo alama ya tutu dana wun jagba indoro dina yi na jesa na gato to nuwan doro na na ga jagba na falaisa bi tahirin nuwan wuce jililica wala mutahhirin wa ma laulatuya ibada mun lizawa wa kalilul ma'i yunajisuhu kalilun najasa wa in lam tughayyirhu nuwa degi dana najasa degi wadde nuwa wangi najasa degi biya cinka nuwa wangi na madokwa to manya ga yawa ga nuwa degi na na najasa degi boke ba bai yi na mutu a jeki ha najesa wa in lamtu tuga yiru kabo ya dege bauli kwaye bin na jeki ha jenu wannan ba jama'a ja lamarin fikihu da muhimmanci sarawai e wani ji faruwa lamarin na je dasa sarawai ya musulmi jilajilosu ga malaman jiru da mini ilimin ciko igwa e tauhid igawa ilimi ne layi zagaman nan nga ilimi tauhidi yau gan da fiki wani ebo na yin ji gwako shari'a musulunci ga gati ibada ilimi fiki ilimi ibada shiga na zandoro dewa ne yi ga mayana. bayanin doro ga zaben yi na wadai ga ci fiki bo ebo na al'amarin tun ibada farilu ya aini kendo na sokwai ta yi kiyan fardo aini na tauhidiya amma na ke kpata na nawu tari kiwuyo a a wa a jini ga tari wa ne amma a jini ga ibada wai gamala ya kiwuye wajibi a jini ga tauhidiya sallah na wai na jige ka shi wucin gya a jini ga fikiyu gaba mu bugu ilimi guba da nawa ga musulmi ya zo biya tauhidiya gani be ilimin fikiyu yake tun ibada shi ibadayin amaliya ji sallah azun zakka haji edufe bai yi mi egungan wace pata kuma gaiwa gaba ya zawon gewa tsotsu bai ilimi fiki wani wawa bangare wace ya gizu ko shi na je iyaka ke ce wace shari'a musulunci wani ina jahili ja she zuko ya ji na fi zuko za kuki masanto ibuna ilimi wace da mini ilimi wace ko ne waga musulmi da fitu kafin guda wace wana man ce ci gaba yi ga wakilatul ma'i ma ihkamil gusli sunnatun wabbe ga wafunuwa je amfani benuwa degi ma ihkami ai itkan bejijige wani pamba bejijige sunna wa ni da dokwa a wajen alula biyu yana alula mana ka ba ta keji bi ma nan ni na kuwa tun alula jinge wani ya zanda ce lotun beto ni dan yi alula mai jingya da nuwa gwaya man ga son wayo bi ma nan ɗan wayo na nabi muhammadu ta tiwo wani sallallahu alaihi wasallam wasarafu minhu guluwun wa moja amfani be ni dan yi e bayan wa janaba fo ko aila fo ko nifaso ko nuwa jummafu ko nuwa aidifu ga guluwu wa bid'atun jamfani nuwa botki ni lashishi ga wafu ya jana ba ko nuwa botki gafi ga zunga da wana e da wana na ke zaguruje ta tiwa na bidi uya nuwa danyi nuna agwa iyaka gana awa gujiyan do lami mi ga wagan no degi na wajen amfani bai yi ba no fo nay sunna e gai ba nabi gabo ila la sunna ngalai ya alu sunna jiga alu sunna zai je lagwa sunna nabi wuna ga wa do’a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi muddin annabi jalu lagan be kiyo no gwandani wa huwa na ratli nay tuwaya ritilina wa thuluth gani bi. sulusi ritilin ce tu sulusi ni ne guta wata tatahara bi sa'in annabi mafuno jannaba ganbe no sa'in ni wa huwa arbatu amdad bi mudihi ngai gwanda gunyo ezula gwa guba banu kuke ba dole ba zakatul fitr wa sa'in ni da wannan zuguni adda ayyada to gwandani alagwa guba banna kwake ba annabi jalulabe no gwandani mu mafu janaba be gwanda gune ngole no na ji dokwa mu yi kwaton no na wa ga fi kpanu ya dawana wannan ngole tsun so ayi je oji gabe kpanu ya da ga ciga bogo musulmi ji no na ga to fidaro na ga gaggama daro ka to laje pe babai ne a'a mu gorogodo na ga yi sunna na ga yi sunna amma wadda lura bai ciwon na wani zandocin wacin na bai wuce eh, yi dai giwuke bai kuma e biya ma na wa ga olu nan doci wa babu ya nuwa kacha nufuwa ke ya da uzuri bai man wato aratul bukati wajiba da na lilici ne zaji sallah shi na dolewa waka zalika tuharatu sau a ci gaga tufuwa wangi na wafaji sallana, na mutu wajibi yo faƙila inna zalika fihi ma wajibun wujubul fara'id man jiga da na wangi be tufuwa wangi na wagaji sallane, a yi wajibi kendo na eto ya wajibi shi na wakila wujubul sunan al muakada zan ci ga wajibi buye ce sunna na gbokana wadai sunna na gwaka da nawa wadda na lilici don bai wa lilici na bugo jama'a musulmi ji tsakanin wa lele na gawai wai labbe masalaci su bayan Wajen gya shotnika na wujewa bore cin fi kan doci na ibagwa e da wani gala ƙur'anu ga hudu zinatakum inda kulle masjid e tsanin faye inda kulle masjid ai inda kulle salat ya bi ga yaji sallah na wasu tura gya da na kan jishiri wangi kendo gwaina e wakiyo e watsafta e bayan sallajen unje na ya zo bayina wa yuna ni salati fi ma'atin al-ibli amma kai na yaji sallashi babu ma'atin al-ibli bai kara kunjina bai jira kunje ya jina ruga ya rakunjo annabi na yin gai gaji sallaji bai ji ekaye bayan rakun jawama wa mahajjati tariq e kone za wangi je ke dana babu ga waji sallage iri kendo e konna cidano da ake ge kutacin wala yau zere wa ajin da wa zahari baitillahi alharam a ci gaga e zudo lugun taitie ka ba ngo ka ba ka tawo da gun taitie ka ba ga babu waji sallah shari'a nan wal hammam a cigaga toilet we ko bathroom ya we nuwo fuba we ba wuga lituna ngo tega zando chaji wote bathroom ka ka ta zando chige kuma ina wanji tiles fito to kin ka ta talaka imagine da tiles ana ngo to ga tsafta da ba mu jago to ba wuga lituna sharia kanwa na bai gaji ji ba ga ji ba ebona ata e wasa sun toilet zando ci ci na fas a ga wuya za a leci ga leci mu ma wa malaga zai leci ba ndo ci wani da ya miza koji e wona wuce toilet ko ba fun kawai na wa ce wona wa tukata na to ba wuga lituna na bi ga gaji sallah ba a ci gaga ibadan e ga wale mai fiki wuji e ga na nasiya a hadisi ga ji kan yau ce ladda doje wujira ya jare shi shi kawai gana Kur'anu hadisi ga bai wa a ce jin kan giyayi yau ibnu aga zandoru da soyi Buhari Muslim sunan Abi Dawud sunan Nasa'i sunan Ibn Maja, sunan Tirmidhi wale ya tura lowe kafi ta adini na a ce ku ga nan man naji ku e ya kan etiya bayani a Nabi Muhammad wana sallallahu alaihi wasallam a cagar naji ji kan gifi da nan ne ebu fayi wuya musulmi ji ngalaman koji pata ja cacabi litafiya fiki wannan ji e ce maza a biyu bu ilimi ya ga lologanci a caja fi bi bayani ya ji fi a disi ja bai karin bayani ji gama lawa na ji katu ce waga katun fedu na littafi zuma jigai waga wacce biyu a fahimta wuji wasu kawo gaga da muci kojo wa da ya wuzira amma wa da lalita fi fiti ji ba masala ji cikin buga ta yau to ya fitin na ji ma kawo jin zai kawo fe zai gbogbo ya lobe na wake ya bi ci wadda da shisha bi wato fatawa ya lilibe wani ga waya bayani mafi littafi tako gala tsari katun e ciusha daga babu littafi tako jibo man ce ci gaba yi mini ya bai ja kan yi gai ji sallah yi gaji sallah da ma ga wal haisu la kanu minhu bi tahara ga fofonta ga yi da na bai gaskiya ya dabwa ga wai lilicha na e wani jibo na jesa jibo waga fiye gaga un jibo ma a ga wal mazbala tutunti da wa tutunti ga babu a ji sallata shari'a kan wal mazara a ci gaga bai zuna kana da mafuta babu a da ji sallage bai zuna kan cina amma laifin da buwa a da na lilici bai zuna kana waje sallage bo ya ji fahimta ko a ci gaga wa makbaratil mushrikin wa makbaratil mushrikin ma zuka ta mushriki shi ko sha bai so kafiri shi na shari'a ka yi na yaji sallabona waka na isihin coci ya kafiri ji bai je ji bauta ya kofi na shari'a ka yi na yaji kiwo na bana. gagada cewa da jini sallama wa kallu ma yusalli fihi rajul minan libas saubun satir min dir'in aw rida'in wa dir'ul qamis ngai na gbagbaga eza ba gidi sallah wadda gbaku bai tufuwa na wadda yi tufuwa na satirun ayyukan lada na kamfashin yawa na min dir'in aw edeyo ewayo wadi wula na kakpa cewa yuso wa dir'u nga yana yi kpa gani bai dir'u yi nan gaya alkamis ewo ewo de bia afa daga fito arbekin ko amma sha ta kolo na ji zan ce fanji salla nga ya zumun bi mana egun atula fili wadanda ga wale gan sallah wata wayin yau ebe da mini ya fahimta ba gil ya baagi daga koroti gyolo rogo bogo waga be shati fa be jinsi na pishine wace ayi ya da sujada ko ruku e shin wannan gole ya fun waga tula kanga da da sallawa da uzira ni da wannan ngala ga waje labiya na lawo ngai kpabe ga kamisi yo unji shata wa be shati maudi wachi ndepe na kawo gaya egun bitabawa tulana biye kawa tulana ibuna wani ji faruwa ya gi musulmi je ba sallah ji ba jau ga ci gaga wa yukrahu anahu an yi salliya bi thawbi laysa ala aktafihi minu shay zandoro gaji sallah be kiyo bi ewu na tsode indoro takpati obana tufuwa na wadda na kana wofan wandoro ta asopati waje annafu fa'in fa'ala mawagabar tsallajin betufuwai adezu akwuru tigiyo makeje dakin zanduru ga tsallajin da hali na wani lam yu lam ya'ud waye tsallan naja lam yu'ad zaga yi tsallan naja amma na bu kila ci gawa yi tsallaja yan gole ya fasuwa ni da wani amma ya kpatin na naje tula da na gasa annabu amma wani kiyan wani sallah wani sallah amma yana gegana uso uso amma wazu da yawo daga dai kurotigi wannan lokin wa ge musamman wani ga wade wata amma wa da yawo afan ibo aya dai na idin shi zomangi huzuzi na takum inda kulle masjid dole wale ya zama zude ko a tsakawun cikwar don harbe kurotigi a gaza nan fa a Allah zai fani na kai mi ile je olowa ni a waje fahimta ko so so mu gegan amma yiri hali ga bidde be zai da rura yadda kaya kaya jina ko zirin da ce di to mun ya da roto gan, waje sallawo oriyana ya fu Waje fahimta waje kayan doro waje zamma waya waje zaya waya ji sallawa ce wage وأقل ما يجزه المرأة من اللباس في الصلاة الدرء khasif ga inayi in gbagba nan zagi gaji sallah ya tufuwa na ngai abdirhul asif kaya kaya yi rikicewa alhasif kaya na lekmana eje na lekmana ewa na lekmana asabigu cike gwana wuji na fiba na kana allazi yasturu zuhura qadamai nga yi ewa na tsoga fan gato bici pannu ji sona zuhuru kada mai kada bici ga ya daga daga abojinki patu ga rotiuna nga malan zagi ga ji sallaye waga e diuzo wala e diun ci uto wala uci ci uke bici naji amma wa tun yi mi wai ji salla be bici santi inde salla inde salla dole

waye da tife na wake ya fi ewote wani wato ba shurbe kafai ha al'arda fi sujud mr rajul a ci gaga gagwan da guba bu pekin ebayin sujeda kindo na izabage e jina izabage e jina a ci gaga e waga mutu jin imamu malik ga la ya juzu lil mar'ati an tubdiya fi salati illa waj'aha wa kaffaiha imam malik ga gwan yan zagya na wa da nan doci tu min ye na ci cubo ba ku sallauna illa waj'aha sai dai evu fusku wa kaffaiha gan bai gwanda guba amma bai ke kpata na ewa gulan su man da ce wato ga ka fuska wuda gitacin ba gije wakin zagi ne ya ji sallah gizo ko na dole ga ba gije gugun ya lobe jin agula ne ka bufe yana na gana da wani kin do to ka tun ji tuluwa ga ba giye kaga da buwa susu ga bere su amma wai ka ta ta ku boyo e ba da bo ko e gizi ko e gi uji ga bere ulatu amma wuda da mi zan do ce wani wuga ji kira fe wona ene wana kendo na bayani be adabul ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wala mujiki ha mulabere uso mulabere uso kacha asalin zagaji sallajin kendo na bageji sallana e bayan katun amma ga ba ga da halin na jo da da nan do cewa nya zai ji juya wani daba ga e wa ga labere uso ba katun labere daki a ce gama mato niqab e wa ga wuluji e wa ga wuluji amma wadda ka ta tako ji sallawe fuskuni na gaye sifayen kendo na izan zage jinki na salla na nga basu ko ya binna ki babu sifatul wudu'i babu ne ba zai ti kendo ne jan lulaji da sunna lulaji gan be farila lulaji na bi kendo na iza dagwadana benuwaina ngai ga istinjawo al-istijmaru ci e be kiyan be takwin ko lankwai ko toilet paper ya ji fahimta ko ya na babu wucin to ka tun na ji dai muhimmanci sarawin amma wa ke muhimmanci wa sai lokaci na gabe a man a ce biyo gana kawai e a kwata zawa dai bayanin ebo wo mas'ala je fi wo ijtihadi wo ilimi gaman jajin istinbat yin hukuncin wucin wa de nasi karara etiwa mun da de matsayin istinbatin naja ebo na fi wo bebe gando cewa addini wana ci bare ilimi ji dabbo na ga ko e ka bezo na re ka fi wo kalita fi wo wairi kendo man na kuda ilimi ji dabbo na kelo ke ji dabbo wa di bezo na ci la aya bi hadisi dan da jiwo ci ga hanni wajen ko ci ya fatawa wani to ngala ga bidin wujin do ci ga mas'ala mu ci dan adore abu amma daga na adore shi dan suna kidi faru ngau ma ji faruwa a ga waji ne man inda da sha gala wai wai nu ga ga ci ta ci ngwana ngau ma ji faruwa na ma ji faruwa a ga waji ne ina ma juna ji dan adore ke ga littafin fiki wajen jini na yi gazo zona wanda muhimmanci sarawai ibn taimiya na ji man kuda dini wani bata fiki maza a biya da. a fiki maza ibu na wuga Allah mutu tun yi kwasa uki bu a dini wuza ji wai kwasa uki ka so ilimin waga yadda fede ganci karin bayani na jata tiya na wagbale na ko kwaye na wagba da su ta zuwa na wa da tiki ibu na edina ya wa ga yi makanta tsana dalili gbogbo katon ga ibe lo ya gboro wa ga da littafi hadisi ji ko wai gba littafi hadisi ji bayani na wawo bai manyan fi kawai na cele ba bai na nasiya hadisi bai ciwo bana to lokacin wuce a gaura wala sun kiyan hadisi ugaji ta asubanci ya kiyan maza abi ba ga yin doro dai mai gba littafi fi kiwo na ga lobe yau a shari'a wa shari'a wa ibn wagada littafi fikiyu ya mazhabin hanabila imam ahmad bin ambal da wani. malikiya shafi'iyya hanafiya waliya tsaja cewa shi le ba naga kaza naga kaza kwata ma dalili ga ndoro da gwaso to nga malaka tuna ya wujamiya ya madina wana university madina mazhabi gune ne alagan bai mas'ala fa. an ni maliku ga an ni shafi ga an ni ambali ga a cagan waje yin zai gbo na dana gandan dana e dalili kaza iji e ta su ban ca cagaiwa bai gima kanta amma ya ga ya ku ga ya zanduro bai abin gauce ga yana hmm. amma ya bude bode wa ta tasubanci ba kan doci dalili zai boka ganayya malikiya kan ya? hanabila kan ya? hanafiya kan ya? shafiya ne ugwa ga man dore cimbici umar jikin ba dai na. man doci ina mutu dalili mutu ti wani hadisi wani ta zuwa ndoci ma ijiti ya hadi wa mude nan sai so teso ndoci ma yibe hadisi na ta zo ne to a ciyen wule ki dalili man ka zana gaji ka zana ki dalili on Allah ya zandoro bin ya zai dalili ga boka ganan a ga wagan na gaye ga nan boka ganan to a ci a ga ji ka tun fikiyo gurgudo ne ganan social barkudu bai ga cin bicin na to ci fa gani bai yi سبحانك لا حمى وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك من نجي دما يتيا لتافي نجونا سكو غاغن بالخير غاغن بالخير الحمد